بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma bakwai ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da biyar ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya a wannan safiyar za mu tashi a darasi na 86 a karatu wannan littafin mai albarka littafin muwaffa wallafar imamu malik ibn anas imamu la'imma imamu darar hijira ma'ana muwaffa malik Muna cikin kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar matafiya kitabu ƙasar salati fi safar kitabu ƙasar salati fi safar kundi da yake magana kan ƙasaru a halin tafiya kuma a darasin mu da ya gabata mun yi karatu ne a babi guda uku mun yi karatu a babi na goma da na sha ɗaya da kuma na sha biyu babi na goma shine babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli babin irin da irin tsananin da shari'a ta yi kan ba a yadda wani ya huce gaban mai sallah ba ba a yadda ka huce gaban wani mai sallah ba ba a yadda kuma wani ya huce gaban ka kana sallah ba sai kuma babi na goma sha ɗaya babu rukhsati fil bene bayna musalli sauƙi da aka yi na huce gaban mai sallah wannan ku ya kasance ne idan ya zama na ana sallah ne cikin jam'i sai ya zama na ka zo ka wuce ba ta gaban liman ba ya halatta ka wuce ta tsakanin mamu da mamu sai kuma babi na goma sha biyu babu suturatul musallafi fi safar babin sutura da masallaci zai sa yana halin tafiya har idan aka ce mutum yana halin tafiya in zai yi sallah zai sa sutura to ina kai da kake zaman gida kun gane magana ta da ke ko ashe wanda yake zaman gida shine min babi aula wanda yake zaman gida kuma yake sallah a cikin masallaci kisa za ga waɗansu masallatan ma an sa sutura haka ko da ta katako ce an yi ta guda ɗaya guda biyu haka kuma ita ba a mata dizaini na ga wani masallaci da aka yi sutar sama kuma sai aka rubuta salatu fuhuri nan gefe salatul asari nan gefen magariba nan gefen isha Manan za a yi azahar sai a juya azahar an za a yi al'asar sai a juya zan la'asar aga wannan ya zama ado kenan dai kenan wannan biyu ba sannan na biyu kuma ana nuna wa mutum cewar wannan ita ce ta sallah kaza ko ya bayyana da niyya da sauransu abin da ake bukata da sutura shine abu ne da za a yi shi dogo da ba zai faɗi ba babu wani zane a jikin shi babu wani dizainin a jikin shi sannan kuma ya zama mai mai tsarki kai zama yana dauke da najasa kuma za ka yi sallah kuma mutum ya sa najasa a gaban shi a ga kuskure ne sosai ko kuma irin wannan kuskuren ana yin shi yana so zuwa ga masallata sai ga an yi masallaci an hada shi da bayi sai a yi masallaci sai kuma a hada shi da bayi ko ma ta gaba ko kuma ta gefe ko ta ina ne ba a masallaci a hada shi da bayi masallaci daban inda kuma bayan yake shi kuma daban saboda naso yana nasowa zuwa cikin masallaci sannan bayi sunan shi bayi masallaci sunan shi masallaci kun gane magana ta da ke ko abinda da muke magana shine ginin masallaci kada hada shi da ginin makewayi ba wai kada yi makewayi a abin amma duk cikin ayyukan masallaci ya sa makewayi da fata Allah ta ya amfana da mu yau za mu tashi babi na goma sha uku a cikin kitabu ƙasar salatu fi safar kundi da yake magana kan yin kasar a halin tafiya sai malik ibn anas ya ce babu mashil hasba'i fi sala babu mashil hasba'i fi sala baban da zai yi magana kan abin da ya shafi hukuncin hukuncin share ƙasa mutum zai yi sallah an mutum ya zo zai tsaya ya yi sallah sai sun kuya inda zai sa goshi sai sa hannu ya ɗan share ƙasar wana jira da kyau ya tsaya zai sallah inda yake ganin zai sa goshi sai yake ganin wurin ya ɗan yi tudu ko ya yi kwari ko kuma akwai wani tsinki tsinki haka kada ya huda mai goshi sai ya sa hannu ya ɗan share wurin mai hukuncin wannan ya yi ko bai yi ba قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهتي مسحا خفيفا قال عبيد الله بن يحيى الليثي مسند الأندلس كينا yake cewa haddasani yahya an malik ya ce yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas shi yahya ibn yahya al-laysi ɗaya ne daga cikin waɗanda suke karatun mota a wurin malik ibn anas kuma ya rasu ne a shekara ta 234 sannan da yi karatun muwatsa din ya ci gaba da karantar da shi cikin waɗanda suke karatun sa a wurin sa akwai ubaidullah ibn yahya allaiti wanda ya rasu shekara ta 278 sai yahya ibn yahya allaiti ya ce an malik daga malik ibn anas wanda ya rasu shekara ta 179 bayan hijira shekara ta 179 bayan hijira an abi ja'far al-qari daga abu ja'far daga abu ja'far al-qari wanda yake malamin alqur'ani mai girma abu ja'far shine yazid ibn qaqa yazid ibn qaqa dalibinsa shine nafi'u al-madani malamin qalun da warshu ɗalibin shi abu jafar ziri bin ƙaƙa ɗalibinsa yana cikin alqurra'u a saba shi kuma abu jafar ɗin yana cikin alqurra'u al'ashara ashar al kun ɗalibin sai zama na matakin shi a karatu ya tsara matakin malamin shi ɗalibin fi madani shi yake da ruwayar kalun kuma yake da ruwayar warshu da aka tambayi malik ibn anas sai ya ce qira'atu nafi' sunna qira'atu nafi' sunna qira'ar mutanen madina kenan yasa ga duk inda duk inda mazhabar malikiya take da ƙarfi to za ga waɗannan ruwayoyin biyu ne ko do ruwayar warshu ko ruwayar kalun kullura da ke ko ko ruwayar warshu ko ruwayar ƙalu nigeria wata ruwaya ke a daga bayan ne hafsu ba 'yan shekarun nuna ba ne eh warshu ake yi ko kuma za a ga hidimar da ruwayar warshu da hafsu da ake yi kawai karanta ta ake yi kaɗan ne za ka samu wanda ya rubuta maka ƙur'ani ko za ka samu mutane da aka rubuta ƙur'ani da hafsu ake karanta shi sai dai wanda ake aka rubuta shi ake karanta amma wasu za ga da yawa ana rubuta shi a nan da hannu a karanta karar da ke ko haka za a ga littafin tafsiri da suke a nan yankin za a rubuta su ko da warshi ko da ko da ƙalu kamar albahar mahib abu hayyan da ya zo rubuta tafsirinsa ya ce kuma ruwaya da ta fi shahara a wurinsu ita ce ruwaya warshi sai koro isinadinsa na warshi wanda ke haka yana alamta kamar tafsirin da ya rubuta rubuta shi ne da ruwayar warshu kamar wannan ah, ibn juzai al-kalbi a cikin tafsirinsa ah, abin nan a tasirin ulumi tanzil ya ce kuma karatun da za mu amfani ruwaya da za mu amfani da ita ce ruwaya mutanen madina haka za ka malamai nan mutanen andalus mutanen da ruwayar warshu suke ko ruwayar warshu ko ruwayar قالوا كوروا ورش كوروا قالوا كما تحلو وتنون طعير بن عاشور shi ma da ya rubuta ya rubuta ne durwa ya ƙaro wannan laƙifa da nake karanta mana kun da kyau abin da zai biyo bayan ta shi ne shi wanda ya rubuta littafin tafsirin ya rubuta shi da ruwayar ƙalun ko ya rubuta da ruwayar shi kamfani da izo buga tafsirin a sama sai ya sa ruwayar a ciki sai ya sa ruwayar kuskure ne wannan sosai kuskure ne sosai dan kazo shi ne yake tafsiri sai ce wa fi ce kaza a wata ruwayar an karanta kaza ashe wata ruwaya ta kan yi ruwaya har su ce wacce aka sa ta a sama kun bai kima ko ka'ida malamai suka ce in mai tafsiri ya rubuta da warawar shi to kai kamfani da zaka buga tafsirin ka samo ruwayar shi duk inda take ka sa ta a sama in ya rubuta da ruwayar qalun ka sa ta asala ibnu kasir da wata ruwayar rubuta yayi tafsirin ai ya kamata ba da aiki kenan tunda na faɗi na abu hayyan na faɗi na al-tahir bin ashur at wa tanwir na faɗi na at-tasil ulum tanzil na juzai al-kalbi shi abu ja'far yazid ibn qaqa malamin malamin qur'ani ne sosai da sosai yana cikin manyan manyan malaman alqur'ani mai girma a birnin madina shine mutum na takwas cikin al'aimatul ashara cikin malaman qur'ani guda goma shine mutum na takwas ya abu ja'far yazid ibn qaqa almajaransa shine abin nan eh, abu ja'far an na wardana na kilon za ka wani jama'atan suleiman kul'ula shi ne abin ruwais da ibn jammas abu ja'afar ibn wardan ibn wardan da kuma ibn jammas su ne ɗaliban shi guda biyu da suka shahara da ruwaisa ma'ana ƙarfi ga kira ga hadisi kenan ana bi ja'far daga abu ja'far shi ne yaziru ibn qaqa ya rasu shekara ta 127 annahu qal shi ya ce ra'aitu abdullahi ibn umar na ga abdullahi dan umar kenan tabi'i ne ya ce ya ga bai ce an karanta mai daga abdullahi ibn umar ba cewa eh, shi ya ga abdullahi ibn umar iza ahwa li yasjud idan abdullahi ibn umar ya sunkuya zai yi sujjada shine ahwa ya sunkuya hawa ya sunkuya wannan jin iza hawa ma dalla sahibukum ma gawa iza ahwa li yasjud in ya sunkuya zai sujada masahal hasba'a shi abdullahi bin umar yana shafe abin nan tsakuwa limawdi jabhatihi domin inda zai sa goshinsa yana share inda zai sa goshinsa mashan khafifan shafewa mai sauki shafa ɗaya yake yi hakan da yake so ɗaya yake ba yana haka ne yi haka ba ya zama bi kenan قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم عبد الله بن عمر يا رسول كرا تسبع عند أكو هجرة حديثي رقبة يتي وحدثني عن مالك كما يا كرنت جني وانا دقى مالك ابن أنس أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد وندير سيكرا تقريد أربعين دا hudu annahu lalle shi yahya bin sa'id balaghahu bayani ya zo masa anna abazar zarri lalle abu zar al-ghifari jundub bin junada abu zar al-ghifari sunan shi jundub ibn junada ko ba yake arwan hadith ba wasu da muna da eh na muna da karba hadda arwan hadith ko dubu binu junada kana ya kula ya kasance yana cewa masul hasba'i share tsakuwa mutum zai yi sujada ya share gabansa mashatan wahida sharewa sau daya yin haka sharewa sau dayan watarkuha da kuma barin sharewa sau dayan wana ji da kyau ko ko dai mutum ya share in zai sa goshi ya sa hannu ya share gaban shi sau ɗaya ko kuma ya bar sharewa sau ɗayan nau kenan me ban mafi su watar kuwa da barin shafewa sau ɗayan khairun shi ya fi alheri in aka hada da ya share sau ɗaya ya fi haka ne kuma min humurin ni'am saboda ya fi akan a bashi manya-manyan rakuma an ni'am ko na ne ce ko na'am su ne abinda suke abin nan laysa lahu mufrad min lafzi ba shi da mufrad din sa tiran sa haka kwada manya manyan raƙuma ko manya manyan manya manyan shanu sune an'am ana jami'in su a ce al-an'am ana yin jami'a ce al-an'am idan aka ce al-an'am to yuzakkar wa yu'annas eh, ana tafkirinsa ana ta'anisarsa idan aka ce al'anam kuma su ne dabbobin nan guda takwas da suratul an'am ta bayani samaniya ta azwaj min al-ba'an ne wa min al-baqari alif ne to mutum ya bar shafar shafa inda zai sa su goyen shi sujada ya bar yin hakan ya fi alkhairi sama da yi ya fi alkhairi kuma akan a bashi manya manya raƙuma manya-manyan arziki da ake ji da su a lokacin ina fata mun gano wani ke to wannan maganar ta kawo mu ne ga in mutum zai sa goshi in mutum zai abinna zai salla menene hukuncin ya sa hannu ya share inda zai sa goshinsa kullura da ke ku yana tsaye ya sa hannu ya share abin nashi idan mutum yana tsaye sai ya sunkuya ya share inda zai sa goshi sai ya taso ya tsaya ya yi su jara biyu ba shi da sallah ko ya yi rukuyi biyu bayan sallah muhammad ibn salim al ya ce duk wanda yake a tsaye sai ya sunkuya domin wani abu sun sunkuya da ta kai ruku'i ya taso ta yi ruku'i biyu kun gane magana ta da ke ko saboda haka mutum ne yana so ya ajiye wayarsa ko ya ajiye agogansa ko ya ɗauko agogansa to zai ne kafin ya kabar harama ko kuma ya bari in ya je jada sai taso da da agogansa idan yana tsaye sai ya sunkuya ya ɗauko agogonsa sunkuyawa da sai kaga ya yi ya wuce ya ce to yanzu ya yi in biyu kuma ba a yi rukuni biyu a sallata sai raka sai a kiyaye ba shi muke magana ba muna maganar mutum ya sunkuya ya share inda zai sa shi ne malamai suke magana akan wannan malamai sun ruwaito hadisai kamar ibn abdulbar ya ruwaito abu daud ya ruwaito turmudi Sa'i ibn maja min tariki sufyan an zuhuri an abil ahwas annahu sami'a abu dharr yarwihi an annabi sallallahu alaihi wasallam abu dhar ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya ce idza qama ahadukum lis-salah idan ɗayanku ya tsaya zai yi sallah sallan nafila ko sallar farilla lis-salah sallah an ce sallah ta shafi nafila ta shafi farilla shi kadai zai yi ko tare da liman mace ko namiji fa ina rahmata jihu to lalle rahama tana fuskantar yana fuskantar ta fala yamsahu alhasba kada ishare kasar da ke gaban sa dan ya share rahama kuna jina to wannan kenan wannan hadisi ruwayar abu dauda da tirmidhi da nasai da ibnu maja haka ibnu abdul barr ya kawo man ji hadisi ɗaya kenan daga sharhi ko sai kuma ya ci gaba da cewa akhraj abdul razzaq an thawri an abi layla abdul razzaq sahibu tasanif malam su imam ahmad bin hanbal abdul razzaq mutumin kasar yaman da da imam ahmad bin hanbal da babban abokin sa yahya bin ma'in no kenan biyu sun fito baghdad za su tafi yaman domin su yi karatu a wurin abdulrazak suna zuwa suka ci tobar su biya ta ka'aba su yi umara suna zuwa makka sai suka umara suna umara sai sai ga imam ahmad ya zo ya zo ina ya zo ka'aba ya zo umara abdulrazak ya zo umara barakallahu shi abdulrazak ya zo umara wana jina da jago sai ya abu ne ya um, bin ma'in abokin imam ahmad sai ya ce to ai sai mai karatu ma'ana kun fahimci magana ta da ko sai imam ahmad ya ce shi gaskiya daga bagdad daga iraki ya ɗauko niyya ne zuwa ƙasar yaman domin ya yi karatu a can saboda gaskiya ba zai karatu a nan da ya haɗu da malam akan hanya ba sai in malam ya koma gida daga nan ka'aba daga nan maka zai share kafa ya tafi iraki tukur eh, yaman sai ya koma sannan ya je shi kuma ya haibu ma'in ya ce gaskiya shi kan tun da ba haramun ba ne ya haɗu da shi kawai zai sanatu sa kamar yau a ah, tumala aiki ne ke su ne eh amma da ya yi a samu su mai ku duba wallahu a'lam wallahu a'lam ku dubi kafin ka ji an ce ya haya bin ma'in sai a majalisin ilimi amma ya ahmad bin hanbal na nesa da na kusa kuma bai ci magana ta da ke ku yace shi niyyar safa gaskiya zuwa yaman ne farko saboda ka sai ya hada da yaman sai ya same shi a gida wai yanzu ka akan waya ma yake ba maimakon ka kira malam ka ce malam yanzu kana ina ne ina son same ka ce lafiya ya ce a ah, zan son same ka faɗi kawai to kaga ya ɗan yi sauƙi kenan ku Allah ya sauri ba ku lura ba haramun ba ne shi sa ka hawa buɗe kisa yadda ce ba haramun ba ne amma dai akwai nau'in da sauƙi ne na da abdurrazak sahibu tasani haka kan basa yake sahibu tasani abdurrazak kenan yana da tafsiri tafsir abdurrazzaq ya ruwaito daga abu dhar ya ce sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam an kulli shai abu dhar ya ce na tambaya na sallam komai hata sa'altahu an matsayil hasba har na tambaye shi mai hukuncin mutum in zai yi sujjada ya share ƙasa tukunna kafin ya yi sujjada ko kafin ya fara sallah qal sai ce wahidatan in zaka ka yi hakan ka yi so ɗaya auda ko ka bari ka so ɗaya ko a shi yana kaga hadisin farko da makaranta na abdullahi bin umar da yake yi so ɗaya bai ci karo da suna ba sai dai bari shi fi قال ابن عبد البر تو سي ابن عبد البر يجي غوا ده بياني كا me ake da annam aka sai mu kiyaye sha in mutum zai yi sujada ko mutum zai fara sallah ka san wasu sai kamar ba duk ma karatu da ya dan yi nisa ba ya dan yi abin nan ba sai ga an za a sallar nan ko kan siminti ne sai an yi haka eh majuwa eh, ko kan minti ko ba komai sai an yi haka wannan ana magana ne kana so za ka yi kake ganin wannan abin sayan biya za ka yi kaga tun farko kafin ma a kabbara sallah sai ka sa a share wurin wurin nan wurin sallah ne in aka share shi to kaga an kammala da sa hannu ko sa kamaki duk tafi su ne duk ba a yi قال رحمه الله babin da izo zai magana kan abin da ya shafi daidaita sahu daidaita shine taswiya taswiya shine daidaitawa ya zama na yayi daidaiwa daida nan bai yi kasa ba nan bai yi sama ba kullure da ke ko kisa za ku ga ai ta sufufu ba bai abin nan ba babu ma ja a fi ta sufufu babin da izo zai magana kan abin da ya shafi daidaita sahu daidaita sahu qala hadathani yahya an malik an nafi' anna umar bin khattab radiyallahu anhu kana ya'muru bi taswiyati sufuf fa idha ja'uhu fa akhbaruhu an qad istawat kabba قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي حدثني يحيى عن مالك yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni wannan daga malik ibn anas an nafi daga malamin malik a wannan hadisin shine nafi'u maula ibn umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna umar ibn khattab ku lura da kyau yanzu yanzu mun bada shiga hadisan da suke nan nafi ne amma ba daga abdullahi ibn umar ba kun gane ko nafi' ba daga abdullahi ibn umar ba yanzu gashi na fiye daga umar ibn khattab wanda ya rasu shekara ta 23 bayan hijira umar ibn khattab wanda wani dan ta'adda ya caka mashi wuka dauke da guba a shekara ta 23 bayan hijira haka aka dauki shi rangaranga aka shigar da shi gida a sallar asuba to sai gari isha mai kenan gari ya yi sha gari ya waye a marana ba ta fito ba da sabe suka ga kafa sai suka tada shi sallah ba don shi bai sallah ba suka tada shi ya yi sallah in ya farfado haka sai su ce mai assala in ya farfado sai ce la hafza fil islami liman taraka la hafza fil islami liman taraka sala babu wani rabo da za a baiwa babu wani rabo da ake rabawa a musulunci da za a bai ma wanda ya bar sallah haka ya tashi jinin nan na tsattuwa jinin nan na zuwa mishi ya sallar asuba kafin rana ta gudu kun gane magana sarki kasar sai ga mutum yana ganin asibiti in kaɗan kara ashirin haka zai yi rike kaɗan kara hamsin haka zai rike amma kai magana sallah sai a ce ai yana ganin shi yana cikin sallah ne ba shi da lafiya ta gani wannan kuskure ne sallah ba ta faruwa a kamar lafiya sai idan baya cikin hayyacinsa ya shiga koma shi kenan shi ne sallah ta fada a kun gane magana ta da ke kuma amma in dai ba ya suma ba ne ba yana cikin suma ba ne to sallah tana faɗuwa a kan shi to ai yana da mai jinya ba yana da wata kilma ta shi tana wurin kowan shi ko kaninsa ko babban ɗan shi ba sai ita mama sai ya bugi bango ba a fiye yi ba a ayyar mutum alwala mutum alwala ake ba sai an yi alwala sun sallah ba in ya buji ruwa ka tun ya yi ruwa ke sai ya sallar imani in kula na ne gwargwadon ya halin da ya samu kansa umar ibn khattab Allah ya kara mashi yadda kana ya amuru bi taswiyati sufuf ya kasance yana umarni da a daidaita sahu kar ka manta shine khalifa ka gane ko shine khalifa kuma khalifa shugaban musulmi gaba daya misra gwamna yake tura mata iraki gwamna yake tura mata kuwait gwamna ake tura mata sham gwamna ake tura mata duk ƙasa ɗaya ce ta musulmi shine khalifa shine liman kuma shine shi shike zartar da komai to ina duk a ƙwarai sai dai duk wanda ya sa ya ta wakilinsa ne a wurin in ya sa alƙali a ka za wakilinsa ne in ya sa a wuri wa wakilin sa bisa da maka karanta a za mu ga inda ya ji shi ke ba da sallah domin duk kasar sa ce Umar ibn Khattab ke ya amuru bi taswiyatu sufuf yana umarni da a daidaita sahu fa in fa iza ja'uhu idan waɗanda ya ɗora ma alhakin su bincika mashi sahu gaba ɗaya suka zo suka ce mishi suka zo wurin fa akbaru suka ce da shi an kadista wat cewar sahufa ya yi kabba sai ya kabba kabba sai kabba yana dudu domin in shi liman ne yana gaba ai za ga kusan sahun gaba zai iya duba amma sahun gaba da kuma na biyu zai iya amma sauran sahufa to sai ya wakilta wasu su kuma su dudduba su daidaita su daidaita wani shi an ɗora mashi misalin sahu na uku da na hudu wani kuma ya duba na biyar da na shida haka suka zuka ce mai sahu ya yi daidai to sai kabba saboda inda gabar mutane akan kansu daidai da sahu to sai hankali fa za ga mutum biyu sun haɗa sahun mutum uku sun haɗa wurin mutum uku mutum biyu wurin mutum uku wani in ya ɗaya ya saki babbar rigarsa to shi yana kan sahu babbar rigarsa shi tana kan sahu guda shi kaɗai ya haɗa wurin mutane guda ina fata mun fahimci wannan da ke wannan kuma hatsari ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa aqimus sufuf ku tsayar da sahu wa hazu bainal manakib ku daidaita kafadunku wasaddul khalal ku toshe duk wata kafa ku toshe duk wata kafa wala tadharu furujatin lishaytan kar ku bar kafa ta shedan ya dinga shiga haka ya shiga ta nan ya fita ta nan ya shiga ta nan ya fita ta nan wa man wasala saffan wasala Allah duk wanda ya hada sahu Allah zai hada shi da rahmat wa man qata saffan qata'ahu Allah subhanallah duk wanda ya yanke sahu to ya sani fa Allah ya yanke shi to da ka batun hande da sahu bayan magana ce ta mutane da ake ganin kamar samari ne suke tsananta duba wannan magana bace magana ce ta mana karanta shi a muwaffa littafin imam malik ibn anas babi ne ma mai zaman kansa babu ma da fi ta sufuf kuma a nan malamai aka gashi mun karanta hadisin umar ibn khattab wanda al'amarin sahu ba karamin al'amari ne. a daidaita sahu don a bambance tsayuwar sallah da tsayuwar da ba ta sallah ba alaikun salam bayan an gama yi kama ne a tsayuwar yake tafi tsohon shi a duba ko asali kafin kama ne asali duk al'amura ana yin su ne kafin shi shine asali kullum da ke ko idan aka yi kama sai a tada sahu shi ya sama asali idan aka yi kama to ba a magana idan aka yi kama ba a magana ba a cewa istawwa a tijo shi ne asali sai daga baya da aka samu ya biyu uku ana salama ya yi shi ne ya halatta amma asali za a daidai sauni kafa a yi kama domin a yi kama ka ce kama ta sala a yi kama an ce kama ta sala wanda yake a kira sallah ba a ce kama ta sala ba kadi kamacin shala shalla ta riga ta tsaye sai kuma ka tsaye ta da magana walikun sana na a'a daga yanzu tambaya ta farko idan ya zama na masallacin shi kaɗai ne a gari wannan masallacin shi kaɗai ne a gari to za a saurari wannan kiran sallah idan masallacin ba shi kaɗai ba ne a gari wasu masallacin sun kira sallah to ladar sai ya fahimci cewar tun da an fara ya kama ba sai ya kira sallah a wannan masallacin ba kun fahimci magana ta zake kuma sai ya kira sallah a wannan masallacin ba ikama da aka tawa da ta in ji har a wani masallacin an kira sallah ina fata mun fahimci wannan da ke kuma to ana kiran sallah ana ta liqama qala wa hadathani am malik an ammihi abi suhail bin malik an abihi annahu qala kuntu ma usman bin affan fa qamat as-salah wa ana ukallimu fi an yafrid falam yazal ukallim falam azal ukallimu wa huwa yusawwi وهو يسوي الحصباء بن علي حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروها أن صفوفها قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر قال حدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرم تدني قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن علي فتاجاه رجال قد وكالهم بتسوية صفوف فأخبروه أن صفوفا قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرنت دني عن عمه دقا بابنسا بابا وان أبا كوكان أبا شي أجي كرا دا عم كل ولد شي أجي كرا دا عم wan uwa ko kanin uwa shi ake kira da khal me sunan kowane da turanci eh? duk an kulle eh? a ah, ina mutakhasisun fi english ne ina mutakhasis eh fatana an ku akwai al'ankul shi shine wanne ɓangaren mama akwai ne kuma ɓangaren ya zama ibafi ke don za ga ankul-ankul ake ta cewa an ammihi abi suhail daga baffan malik ne abu suhail ko da ke babba shi ma ya ba hausa ba ne fulatanci ne kawo ne kawai hausa ko amma babba ya fulatanci ne ta yi na kuma na fulatanci a to yanzu ya zama an yi tawafuku suna fada kuna fada ba za su ce nasu wani kuma za ku ce na kuma muke ko kuma ko ya rike amma dai kan babba na fulani shi za ke ce hausa fulani ke nan eh dogo amma ke nan ya ce an amhe Abu suhail daga babban malik shine abu suhail ibn malik an abihi daga baban abu suhail shine wa nan? malik ba kuma malik ibn anas ba yaman eh, malik ibn anas shine sahibul muwatta shi kuma malik wancan shi ne kakan malik saboda an ce an ammihi wan ammu abu suhail shine wan uba ko kanin uba kullum da ke ko kenan yanzu abu suhail wan anas ne ko kanin anas ne anas wanda yake shine malamin uh, mahaifin malik ibn anas to da aka ce bin malik to shine baban anas wanda yake anas ya sa maɗayin suna malik ya mai da sunan baban shi kenan an abihi daga baban abu shi shine malik annahu hukawar shi wancan malik din ya ce kuntu ma usman ibn affan na kasance tare da usman ibn affan domin ka eh? shiwa kakan malik shi wancan malik ɗin wai a tabi ne wa ziyada ai sahabi ne akan nan malik eh mana ya tun daga yakin ne. ya hana kowanne yake eh ya halarci ya koki sosai ya halarci yakin bagara sauran ya koki da suka biyu bayan shi su ne mutane hudu da suke jana'izar Usman bin Affan mutane hudu da suke jana'izarsa. man ban gani ba fasara kenan eh yawwa mutane hudu suke jana'izar Usman bin Affan eh yanzu hausa ta mutu ko ana bukata fassara eh? hausar ta fito ne amma sai ake ganin ana bukatar fassara mutum hudu suke jana'izar usman bin affan sai a tsaya mai bayani a ciki shi ne shi sa ce jana'iza eh ka sani ne muna haɗa karatun ne da imaninmu ka bar karatu ya aikinsa adadin waɗanda suke jana'izar a kuma a mutum Allah ya to mu abin da muke gani khalifa karku mata zamanin fitina ne zamanin fitina ne yan tawaye ne khawarij asalin yan boko haram su ne asalinsu su ne suke wannan ta'addancin to a lokacin da me za a ji da fada ko da a yi jana'izar shi da ya rasu shi ne to yanzu ana karanta maka manya-manyan malamai da za a ce maka shekara kaza an san yana raye daga baya da kuma ba a sake jin sa ba ai mutuwa akan imani a duk inda mutum yake shine asali shine asali amma da duk gari za su tare ranar jana'iza mutum bai canza komai ba in ba akan tabarkin gari ita ba ina fata kun bai ci magana ta da da anasulama ya tsaya kan Uh, ubay bin salul zai mai sallah mai umar mai umar bace ai za ka sallah akan wannan munafiki tun Allah ya kaddara mai azaba ba ta zama mai komai ba shine ala ta'ala ce la ta kun fi abin na uh, wala salli ala ahadi minhum mata abadan wala kuma ala qabr kan mutum asali ya daidai tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala shine Usman muna fani ya haɗu da 'yan tawaye ne sosai su suka ƙetare katanga suka kashe shi suka ƙetare katanga suka kashe shi yana karatun ƙor'ani na fata mafanci wannan da ke ko to ga a wannan lokaci da wannan fitina za a ji koko da aji a yi jana'izar shi ai ga maji shi da na umar bin khattab shi umar bin khattab din wani dan ta'adda ne ya soke shi da wuka ya falle amma an kama shi a cikin masallacin duk da ya soke wasu amma dai an kama shi su ku waɗannan 'yan ta'adda ga suka yi suka tare shi a gida wajen kwanaki kaza mabanci bambance bambancin ko shi ne Allah ya ji kansu da kafara Allah ya ramshe su su kuma Allah ya ma'amalance su da abin da ya ce ne mafi dacewa da su faƙamati sala ya ce kuntu ma Uthman ibn Affan na kasance tare da Uthman ibn Affan shi wannan ayi ba ai abin nan kakan malik abin nan sahabi ne baban shi wannan kuma duk da ne eh su abu su hayar su ana su tuwa ya sai ai gina gidan malika ne sosai da kuma malika ce da sarauta asalin tsabon su ne sarakunan kasar yaman alhamiyar su malik ibn anas amma da malinta ce malinta sai aka ajiye batun sarauta mafi sala sai aka tsaye da sallah wa ana ukallimu hu ni ina wa usman bin affan magana in ji abu suhaib dan uwan baban malik kenan a in ji kakan malik kenan ko malik wa ana ukallimu hu fi an yafri bani ni ina mishi magana akan ya fito min da kaso na ne ne ne ne ne ne ne falam azal hu, ban kushe ina mishi magana ba wa huwa yusawwi al-hasba adin alayhi shi kuma Usman yana daidaita tsakuwa da ke gaban shi da da bin Alayhi da takalman sa takalmin shi dan jiggyara inda zai sujjada haka kun ga babu da muka gori ke hatta ja'a har waɗansu mutane suka zo wurinsa qad kana wakalahum bi tasyiyati suhuf shi kuma Uthman ya wakilta su domin su dinga daidaita sahu suka zo fa akhbaruhu suka bashi bayani anna sufufa qad istawat cewar sahu ya daidaita fa qal sai ce istawi fi saf istawi fi saf hausahu fa qala li sai Uthman ya ce mini istawi fi saf ka daidaita akan sahu hausahu kaga bai bashi amsar waccan tambayar da yake ta ba sai ce istawi fi saf ka daidaita ka hausahu sun makabbara sannan usman ya kabbara to ya ga wannan ya faru ne bayan an yi ikama sallah kullum da ke ko bayan an yi ikama sallah to ana yi kafin ikama ana yi bayan ikama amma yi kafin ikama shi ne wannan zai nuna mana lalle a mai da hankali kan daidaita sahu sosai da sosai biduni tafriq wala ifrat biduni tafriqin wala ifrat kada a wuce gona da iri kada kuma a gajiya dan batun daidaita sahu kuma sai ga sahu ne zai ci mutum goma sai a ce dole sai an sani mutum sha biyu a gana an takura wa mutane kaga mutum yana sallah yana kallon kan kusurwa yana sallah ya kishin gida haka ko baka lura da haka ba a yi wannan قال وحدثني عن مالك قال باب وضع اليدين باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور قال رحمه الله منذ باب نقوم شابيا باب وضع باب وضع اليدين باب الذي مغنى كان طور هنا يبيو إحداهما على الأخرى ɗaya a kan في fi sala طور sallah يبيو hannaye biyu shi ne alwabu ɗorawa ɗaya a kan ɗaya kun gane magana ta da mutum ya ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya wannan shi ne fi fissala sai a taken abin nan a matashiyar babin sai ba faɗi wannan hannu za a ɗora a kan wani ba kawai aka ce ihdahuma ala ma. Alakokwara. daya akan daya dama akan hagu fissala kun lura ɗorawa haka shi ne alwazo alƙabudu shi ne haka abudu ya rike nan wuya shi ne alƙabudu alwadu'u shi ne ya ɗora ya ɗora wannan hannun akan haka akan ƙirjinsa ina fata mun gane bambancin alwadu'u da alƙabudu to me hukuncin haka tun da ce ayi yi babu wadda iliyadai ne ishi dahu ma alƙakwara fi sala me hukuncin haka قال حدثني يحيى عن مالك سيتي يحيى ابن يحيى الذي أكرت دني وانا دقى مالك ابن أنس عن عبد الكريم دقى عبد الكريم بن أبي المخارق دن أبو المخارق البصري متم قصر بصرة أنه قال شياتي من كلام النبوة دقى تكين زنتتكن النباوة akwai idalam tastahi in har baka jin kunya fafa almashi ita to kai duk abin da ka ga dama subhanallahi alazim wannan magana ce da annabawa sun sha maimaita ta duk wanda bai da kunya yi abin da ya ga dama ba ga cewar abin da ya ga dama tsoratarwa ne nan ga mara kunya ne zaka ji ya ce duk garin nan ba uban da ya hana shi ko ya sa shi ba ga wannan wannan wannan rashin kunya ya bayyana kenan a garin akwai malaminsa akwai babansa akwai yannan babansa akwai kannan yayyansa babansa akwai kannan babansa akwai shirkansa amma ya ce duk garin nan a ga nuna akwai rashin kunya ke Allah ta'ala ya sauwake ita kuma kunya tana zuwa da alkhairi duk wanda ya ce shi ba shi da kunya to za ga alkhairi da yawa ya rasa su duk kuma wanda ya ɗamaru kunya to za ga alkhairi da yawa sun same shi a daidai nan kuma sai mutum ya fahimci cewar kunya ba ta hana mutum ya tambayi abin da ya shahalta na addini wannan kunyar ba ita ake nufi ba ya ce wallahi yana son ya yi tambaya abin yana jin kunya ba wannan kunyar ake magana ba in yi kuskure ya bi wannan kunyar zai tsunduma jahannama Allah ya sauki Allah ya tsari yanzu mun samu kalami na farko kenan ko mutum in dai bai da kunya to abin da ya gara ma kenan in yana da kunya kunya za ta hana mutum ya yi komai kunya za ta hana mutum ya yi duk abin da zuciyar shi ta ta raya masa wa wada'ul yadaini da kuma ɗora hannaye biyu ihdahuma ala al-ukhra fi salat ɗayan hannaye biyu akan ɗaya fi salat masa mana kenan biyu ma'ana ya da'u yumna zai ɗora dama ala al-yusra akan hagu bi kenan wa ta'jilul fitri da kuma gaggauta buɗe baki da gaggauta buɗe baki in an ce gaggauta buɗe baki shine da zarar rana ta faɗi da zarar mutum ya samu wani abu ya sa a bakinsa ruwa ne ko dabino ko wani abu kada ya ce ai yau wallahi baya jin kishin nan yau azumin nan bai wahala da shi ba shi daga nan har ƙarshe goma dare to kaga zai yi azumin yahudawa kenan dan da yahudawa da nasara da yan shi'a da yan tasini su ne ba sa buɗe baki sai taurari sun bayyana ba sa buɗe baki sai taurari sun bayyana walistina'u bisahur da kuma jinkirta sahur a jinkirta sahur a yi sahur daidai lokacin da alfijir ya kusa ba yi mutum ya yi sahur karfe ɗayan dare ba kun gane ko a jinkirta sahur sai daga sahur ba da jimawa ba ka isa masallaci ka yi sallar asuba amma mutum ya yi sahur karfe ɗaya karfe biyu a wannan ba bai jinkirta sahur ya ci abincin dare ne wannan abubuwa ukun nan min kalamin nubuwa kula مثل mika lamin nabuwa yana cikin maganganun النبوة كنيا وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تعجل الفطر دكما الاستناء بالسحور قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم دقى أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد دقى سهل بن سعد الصعيدي أنه قال ياتي كان الناس mutane sun kasance mutane sun kasance to waɗannan mutanen da suka kasance waɗanne sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in mutane sun kasance yu'maruna ana umartar su an ya ba'ar rajulul yadal yumna mutum ya ɗora hannun shi na dama ala zira'ihil yusra akan zira'insa na hagu fi sala a sallah kun da ke ko ya ɗora haka a sallah mutane sun kasance ana umartar su to waɗannan mutanen sahabbai ne ko tabi'ai ko atba'u tabi'in qala abu hazin sai abu ya ce la a'lamu illa annahu yanmi zalik la a'lam ban sanni ba illa sai dai shi malik abin shi sa'al bin sa'ad yanmi zalik yana daga wannan maganar ma'ana hadisi ne marfu'i to haka idan hadisi ne marfu'i kenan sahabbai ba su gushe ba ba su kasance ba faci ana umarta su in za su sallah su dora hannun dama akan hannun hagu a sallah ina fata mun fahimci sa ku gaji nake ta tambayar kanan nasu mutane sun kasance waɗanne mutanen sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'ai to tunda ya ce hadisi ne marfu'i ya nuna sahabbai ne ba su gushe ba face ana umarta su da in za su yi sallah su ɗora hannun dama akan hannun hagu a sallah zira ku lura da kyau mutum ya ɗora wannan hannun haka shine alwadu'u ka ɗora kenan in ka kama haka Shi shine ka yi alƙabudu kowanne ya tabbata kuma dama akan hagu wani zai ga ya ɗora hagu akan dama ya yayi baibai kun gane magana ta da ke ko dama akan hagu haka ake ɗorawa a ƙirji ba a kan cibiya ba kullum da ke ko sai mutum ya koya ya ga yadda ake yi wannan magana ta daɗe a najeriya ko tsora hannun alƙabadu da alwabau asalin matsara in ka kallace ta tattauna magana in ka kallace ta akan alƙabadu da asadilu ta zo ne bayan rikicin siyasa da ya shiga ƙungiyar jama'atu da zarar tilbida wai kamata sunna rikicin siyasa rikicin shugabanci kafin kafin a samu wannan rikicin kowanne yana yin duk wanne ne ba tare da kowanne yana ganin wannan bangaren yi kuskure ko ya yi laifi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk wanda ya san tarihi ya bugi abin kafin a rabu haka ake tafiya mai saki hannu ya saki hannunsa ba yana jin wanda ya wannan ya yi laifi ba ko mai wannan ya saki hannunsa ba duk haka ake tafiya da aka samu wannan Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala kuma ya kawo mana ƙarshensa da alkhairi to kuma sai abubuwa suka tsato sai aka fake da su kowane bangare yana kare abin da ya imani da shi a siyasance kun fahimci kana ta da ke ko a siyasance in ga da an ce a siyasance kar ka dauka wai jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ina son ka lura da kyau wannan har ya kai aka taba matsala ta ilimi ake mai ilimi cin Mai maimakon rikicin a bashi tsakanin zaidu da amuru tsakanin a da b kawai sai abin ya shiga karatu aka yi makaratu cin kaca su waɗannan suka ce su ba ruwansu fikihu kaɗai za su yi su waɗannan suka ce ba ruwansu hadisi kaɗai za su yi wanda ke su yana tafiya ne akan kuskure tunda kafin rabuwar babu wanda ka ji ya aibanta fikihu ko ka ji ya aibanta hadisi shi wani yana ganin ina in ka ce za ka bi hadisi za ka bata za ka yi kaza za ka yi kaza yanzu duk waɗannan maganganun su malaman da suka gabata ba san hadisi ba kenan kun da ke ko shi kuma wani yana ganin kana karanta fikihu ma kamar kana yin wata gargajiya ne ma ganin kamar baka san ma ina aka dusa ban kana fikihu wannan maganganun mutanen fikihu ne yana ganin kamar wata bid'a ce ko ta kasanta haka duk waɗannan ya zo bayan wannan al'amuran inda ke kuma wannan bai kyautu ba bai kamata ya kasance ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsaye wadda ka mutum zai tsaya zai ma ilimi kariya to zai yi ne akan abin da ya tabbata a ilmanci duk da ake magana wai kabudu da sadalu waye waye waye mazhabar malikiya fa ba kabudu take yi ba fa abin nan ba sadalu take yi ba fa ka lura da kyau da wannan a ilmanci mazhabar malikiya Bayan mazhaba ce da ta ginu akan sadalu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau daga cikin dalilan ka akwai ne ga hadisi da ake karanta a muwaffa ma gaba daya wallafar imam malik din sanan da ka karanta hashiyar abin din gashi ne yace rawal tabarani fil kabiri bi sanadin sahihin an ya ce yace samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yaqul inna ma'ashar al-anbiya umirna bi ta'jil al-fitr mu taron annabawa an umarce mu da mu gaggauta buɗe baki wa ta'khiru suhurina bi fitiri na, mu gaggauta buɗe bakin mu ajili ta'jili suhurina mu jinkirta sahur din wa annaba ba aymanana ala shama'ilina fi sala. mu dora hannayen mu na dama akan hannayen mu na hagu a sallah mu annabawa haka aka ce mu in ji manzo Allah sunan hadisi Abdullahi bin Abbas hadisi na nauke nan sannan gaban shi gashi nan warawa tabarani an abi darda wancan an ibn abbas wannan an abi darda rafa'ahu ce hadisi ne marfu'i salafun min akhlaqin nubuwa abubuwa uku suna cikin ɗabi'u na annabawa ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki wa ta'khirus suhur da jinkirta buɗe baki eh, da sahur wa wada'ul yumna ala shimal fi salah da dora dama akan hagu a sallah masa ma hadisi ne kenan a amma sharhi warawa ibn abdulbar ibn abdulbar su ne malikiya ta ƙarshe su ne shehunan malikiya gaba ɗaya inda za a cire ibn abdulbar a malikiya shi kenan ta yi ƙasa sharhi biyu ke da muwaffa da alisu zukar da atamhid atamhid ya kusa juz'i talatin alisu zukar wanda nake da shi juz'i goma sha ɗaya ne sharhin muwaffa yake cewa ruwayar daga abu huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ونجد تقول وروى سعيد بن منصور أن عائشة رضي الله عنها قالت ثلاث من النبوة فذكرت مثل حديث أبي هريرة وروى الطبراني أن يعلى بن مرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبها الله عز وجل تعجيل الإفطار وتأخير السحور وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة كل ورد ما مالكية كما يدي يدو أتكينا الشر الكبير الشرح الكبير إلى إيه لغا تكي من يمن يمكن دم مالكية كندin littafinsu suka ce abubuwan da ke sawa mutum ya yi alwadu'u ko dai ya yi haka ne don ya dogara da karan kansa kada wani abu sa ya faɗi ko kuma ya yi haka ne don ya ƙara samun kushu'i nau kenan ko kuma ya yi haka ne don yana matsayin sunna eh? suka ce duk wanda yi don yana matsayin sunna babu wanda yi sabani akan sunnancin haka kafin yanzu magana ta koma ne zuwa gawa ga ki da kai shin ka yi haka ne don ka dogara shin ka yi haka ne don ka samu kushu'i shin ka yi haka ne don yana sunna in an tambaye ka sai ka ce don yana sunna ne kenan duk maliki ba wanda ya ce maka duniya to amma da yake siyasa ta addini ta shiga sai ka ga duk waɗannan hadisan da muka bi ana ƙoƙarin bankara su ina fata mun fahimci wannan da kyau haka su ma kuma waɗanda waɗancan suke wani abu ba su yadda da shi ba ga ana ta bankarawa haka na ji wani yana cewa sa lambar agaji a hannun dama wa ashabul yamini ma ashabul yamin wannan ba ba bane an sa aya ne a inda bai dace ba saboda kafin arabu kafin arabu yan agaji suna sawa daga kowa yana sa igiyar shi inda ya ga dama babu wanda ya ce da wani dami bayan rabuwa ne ijin yi wannan ina da haka rabuwa bala'i ce rabuwa da ganta bala'i ce kullum kana ɗalibin ilimi karka bari kafa ka ta zami ka bari ilimi ya ja irin cin kaca da ake mai ilimi ake ganin fikihu wata gargajiya ce ake ganin kawai hadisi mutum zai shi kuma wancan yana ganin abin da sai ga kowannen su yana da nau'i na bid'a da take jan shi a ciki fatan mu Allah ta'ala ya kawo kasan al'amarin da alkhairi ka yi iya ƙoƙarin ka wurin neman daidai ka fi daidai shi kenan kawai fata Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya subhanakallahu bihamdik ashhadu a la ilaha illa anta astaghfiruka